sa'annan ya nufi albi ko ya gare su ko nufi ƙarya ko ya zambace su zai shiga wuta allahu أعاذنا الله من النار ومن أهل النار قال حدثنا شيبان بن فروح قال a me yasa bai fada ba da haka ce abinda ake tambaya ka fahimci tambayar Allah me yasa ya rike hadisin yake fada da sai yanzu ya faɗa. yanzu ya faɗa ne don zai bar duniya kar a kama su da ya koyi ilimi to me yasa da bai fada hadisin ba bai karantar da su wannan ilimin ba saboda mutane ka kusa <laughs> كما ma ka أها قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجوفي عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند مأكل بن يسار نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له مأكل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمعنى حديثهما قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا bambanci ne tsakanin imam muslim da sauran masu ruwaya shi ya dauko yana kiyaye lafazi imam kuma yakan yakan yakan wadatu da ma'ana yakan wadatu imam muslim ya rawaito wannan yake haddathana wannan yake wannan yake na wannan yake na to sai rawaito hadisi ce amma wani shi ce waye na bai ce na ba wani kuma haddathana yake ba akhbarana yake ba tare da cewa wanda yake akbara na ya ce na. kai daidai wannan sai haddasa na kace akhbarana kai daidai amma dan a kiyaye lafazi kar a kauce shi yasa yake kiyaye shi yasa aka da aka yi mukarana tsakanin Imam Bukhari da Muslim yace tashajara qawmin fil Bukhari wa Muslim ladayya fa qalu ayya zayn tuqaddim فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وربع yace mutane suka yi jayayya da shajara qaumi fil bukhari wa muslim a cikin imam al-bukhari da muslim sai al-bukhari da muslim wa qalu sai suka ce ayya zaini tuqaddim wanne ne cikin bukhari da muslim zaka gabatar wanne ne yafi yace raba gaddama sai yace laqad saqa al-bukhari sihhatan inganci sharadin imam al-bukhari ya fi sharadin imam muslim saboda sharadin imam al-bukhari kasancewar ka rayu a Kano shekara dubu biyu da biyu sa'annan malamin ka ya rayu a Kano shekara dubu biyu da biyu wajen Imam Bukhari bai isa karawai a ce karawai ta hadisi wurin sa sai ya tabbata cewa kai almajirin sa Imam Muslim yace tun da sun rayu zamani dai a kasa daya shekara dubu biyu da biyu a cikin kasar Kano malamin na nan wannan lokacin wannan ɗalibin na nan lokacin to ba zan ba zan ba zan bi ba in yace ya ji wani malamin ya wadatar da ni imam al-bukhari ce a'a sai ya tabbata cewa wannan yana zuwa makaranta ba ka sake ba ka sake ba ku su ce ta sai ce amma wajen inganci imam al-bukhari ya ce wajen tsari imam muslim ya ce shi yasa imam muslim karkashin baji sai ka duk hadisan da kenan ya kawo kenan shi kenan kuma za su ba imam al-bukhari hadisi ɗaya zai kawo shi kitabul salat hadisi daya a cikin hadorin hadisi za ga akwai magana a tsida akwai sallah akwai kaza akwai kaza to imam muslim zai kawo su karkashin matsala daya imam bukhari ya ce in yazo zai magana game da alwala sai ce babin kaza sai kawo wannan hadisin saboda kalmar da ta danganci alwala in ya zo cikin sallah kuma sai kawo wannan hadisi saboda kalmar da ta danganci sallah in ya zo cikin aure to haka amma imam muslim sai kawo su baki daya a karkashin babin daya mun gane ko in aka tambaye ka imamu bukari da muslim wannan ne duk inda kake malami sai ka koyi dabara ka koyi hila mun gane ko saboda wata tambaya ana zuwa a yi maka tambaya don a koyi a kurar da malamai sun sha wahala imamu nasa'i har kashe shi akai imamu ibn majah duk da ba ba malami imamu bukhari ne sha wahala sai da yazo yana roƙon Allah ya Allah madaukakin sarki sanani yayi sanani Allah ka jira ni ba dukkan imamu imamu malik ne ya aka yi sai da aka masa bulala har hannun sai sake ba ya turawa sai aka zo aka ce da sayid na aliyu da abubakar wane ne fi ko umar ne ko abubakar abubakar wane ne fi in ka ce sayid na abubakar shi a sai kun kashe in ka ce sayid na ali kai ma ka san kai kuskure ba ka gaskiya ba ka je ka kare kanka ne to da aka tambaye shi yana kan minbari sai ce man bintu man tahsab wanda yarsa ke karkashinsa sai ya sauka kar ku nemi bayani ke shi a suka ce a ya fi shi ta ali don yar manzon Allah na karkashin ali wannan suka ce ali suna suka ce a ya fi shi ta abubakar saboda yarsa na karkashin manzon Allah shi kuma kalma ce man bintuhu tahdahu wanda yarsa ke karkashinsa guda ake yarwa karkashin wa shi ne matsala ta في تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي فقالوا أي ذيل تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم وقال الاخر حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد المليح عن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه وقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به ba dan ina cikin yanzu zan bar duniya ba ina cikin ajali rashin rashin lafiya na ajali ba da ba zan faɗa maka wannan hadisi ba سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دي من ظن الله صلى الله عليه وسلم هنا فرشوا ما من أمير باب والسرق شوغبا جاغورة yali amran muslimina zai jibinci al'amarin musulmai duk kasan arewa Najeriya musulmai ne duk gwamna ya shiga cikin wannan abin duk wani kwamishina ya shiga cikin wannan abin duk wani kantoma ya shiga cikin wannan abin duk wani kansula ya shiga cikin wannan abin duk wata matsala ma da mutane musulmi kai karkashi kana jagorancin su ko kwamiti ne aka kafa aka ce kai ne shugaban su kashi da cikin wannan al'amari yali amran muslimina la yajhalu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahum janna wannan hadisi ya fi kadari da wancan da ya gabata wajen ce yake ya yi musu albus ya yaudare ya ce za a gyara ba a gyara ba ya ce za a kawo ba a kawo ba ya ce ba cin ke ba kuma ci suke yi ya ce kaza kaza kaza ya bar su kaza kaza duk suna cin yaudara da fadar kariya. ai kafin shekara ta kare wutar lantarki duk Najeriya an gama wahala kenan har shekara ta kare shekara kuma za ta zo ta kare wata kuma ta zo ta kare ya zama yaudara da cikin amana to wannan hadisin sai yace ma min amiri babu wani sarki in aka ce sarki ba na nufin sarkin garin su kadai ba kalmomi ne ake fada amirin ra'iya ra'in dukkan shugabanci ake nufi babu wani shugaba ko sarki da Allah madaukin sarki zai jibita al'amarin musulmai a hannunsa kuma sa'annan la yajhadu lahu ina mana la lahu ha baya ha baya kokari a cikin baya kokari ya samu mutuntan lantarki baya kokari ya ga ruwa ta wadata baya kokari ya ga asibiti baya kokari ya ga malaman makarantu baya kokari ya ga ya hana irin tabbaci hutun kwana lafiya baya kokari ya ga ya mutu wahala shi sai dai shi kadai daga shi sai matansa sai ɗansa sai kallonsa sai danginsa sai abokan morewa ɗan business to tsakaninka da Allah da za a tambaye ka tsakaninka da Allah amana kuri'arka da matanka da ƴaƴanka da ƴan uwanka da iyayenka da abokanka dan Allah in dai wannan Qur'ani kadai za ka sa ka zama gwamnati sai da wadawa suka tashi suka saka sai da mutum ya tashi da kauye da kusa suka tashi kariya suka bar ƴaƴan su sun tsaya layi ta sha wahala ta kada ma kuriya don ka zama gwamna sai da ƙarfi ne ban gona ke tsoho aka ce an je an kamfe ko kuma aka masu ba aka ce ya ce kada maka kuriya don ka zama gwamna sai da wani ya bar kaza sai da wani ya bar kaza sai da wani ya bar kaza sai da wani ya bar kaza sai da wani kaza sai da wani kaza ga ba wuri suka je suka kaza kaza baki ɗaya an taba aka je sa na aka kada maka kuri'a ba abin da yake wajibi kana zamowa gwamna shi kenan duk ɗan daba ka ce yau an gama daba duk ɗan daba an ba shi aiki da zai samu kuɗi shi ma ya hau gaskiya ya je kunan sun ga goyon shinkafa da suka je kai ma uwarsa kai masa addu'a ya ka kai aure an gama daba shi kenan ya ka samu sana'a ya kai aure ya kai kaza ya kaza talakawan ƙauye kuma daga yau an daina shan ruwan kurkunu insha Allah za a kawo famfo za a sha ruwa an daina kuma zama cikin duhu al'amari duk da yake bai yi kokarin ya ga ya gina mutane ba sai dai shi ya gina kansu la ya jihadu lahu wayan sahu kuma ba zai musu nasiha ba ما معنى النصيحة؟ النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وكل كلمة نسبت النصيحة إليها يستولد منها معنى آخر to in aka ce baya yin ma talakawansa nasiha ina ma na baya ma talakawansa nasiha إيه؟ النصيحة الإخلاص ألا أدلكم على آل يكفلونه لكم وهم له ناصحون تنزل جرين أكاي في الشيو إذا لك أجل سنة ما مدى فيها ترى يوم ترى أمخلصون تبور وأن تنزل جرين يافي بقاطع إخلاص لك أجل سنة معنى الإخلاص هنا النصيحة الإخلاص daga kallon abin da aka karanta cikin bayanin Imam Nawawi an-nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina in aka ce an-nasihatu lillahi shikenan sai ka ji ka ji Allah kana mai wani wa'azi kana mai zakiya kana gawata masa manzon Allah sai ka je kai masa littafin Allah sai ka je kana a'a kowanne ka take biyayya ga Allah madaukakin sarki ka take biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka take biyayya ga littafin Allah sa'annan shugabanninka ka yi musu nasiha ka yi musu biyayya ka gaya musu abin da ya dace ka kai musu nasiha ma'ana kai musu ikhlasi tsakaninka da Allah ba za ka yaudare su ba ba za ka cuce su ba ba za ka ci amana su ba ba za ka gina kanka kana tara dukiya dan gobe kai da ƴaƴanka da iyalanka ku ji daɗi al'umma ta tagayyara ba wannan tunani ne wallahi tallahi tunani ne wanda yake shedan ne kawai ke kusa ke saka musu wannan a cikin kai kai tunani ka gani Allah ya kawo amana ya ka a hannunka farko kana zama tunanin ka ya za ka kai da iyalanka ku ji daɗi dan Allah Allah zai kai da iyalanka ku ji daɗi wane ne ya taɓa tarawa shi iyalanka ku ji daɗi ya samu kwanciyar hankali bukatar ta biya abin da ake bukata shine kai musu ikhlasi gaban da za a karanta insha Allah duk wanda shugaban da bai sake ya tsaya tsayin daka tsakanin shi da Allah ya kare musu al'amarin su ba ce ba zai shiga aljanna tare da su ba illa lam yadkhul ma'ahum janna ma'ana su da aka bar su cikin wahala zafi sauro ba ruwa sati biyu ko uku ba ma su sha wahala duk shi kenan an tace su kenan ai musu hisabi kenan suna zuwa ranar lahira sai ai musu ga aljanna kai kuma ba za ka fita tare da su ba Allah ya kiyaye wa'annan kalmomi da suka fada sai mu ga abin da malam ya fada a ciki ma'anahu ma'anar wannan hadisi bayyinun fi tahzir min ghishil muslimina yace ma'ana wannan hadisi fili yake na cewa ana tsoratarwa kada ayi musulmai kada ayi musulmai algus yaudara